da yake magana a wurin wani taron tabbatar da tsaro da kuma kare aukuwar rikice-rikice yayin zaɓuka. Jakadin Amurka a Najeriya, ambasada Stuart Samington, ya nemi gwamnati da al'ummar Najeriya da su yi duk iya bakin ƙoƙari wurin tabbatar da ingantaccen zaɓe cikin kwanciyar hankali da sanin ya kamata. Wannan ba wai kuma alhaki ne kaɗai na gwamnati ko jami'an tsaro ba, amma wani nauyi ne na dukkan 'yan Najeriya. In wani ya yi kalaman batanci da ka iya tunzurarwa, ba kawai za a jamar burki ba ne amma kyautuwa ya yi a mai nasihar faɗin abin da ka iya haɗa ka mutare jakadan na amurka a najeriya ya ce fatan duka duniya ne zaben Najeriya da za a yi baɗi idan Allah ya kai mu zai kasance mai cike da adalci, 'yanci, nagarta da kuma dukkan 'yan ƙasar za su yi aiki don tabbatar da hakan. Amurka ta ce a duk duniyan nan babu wani zaben da za a yi cikin watan Fabrairu da ya kai na Najeriya muhimmanci a wurinta. Daraktan wata cibiyar ƙasa da ƙasa mai suna Mercy Co a Najeriya, Dr. Darius Radcliffe, ya yi bawa jami'an tsaron Najeriya. Yayin da muke yabawa ma'aikatan tsaro a Najeriya saboda hoɓɓasan ganin tabbatar da tsaro musamman a babban zaben baɗi idan Allah ya kai mu. Muna kwan fatan za su yi aiki ba tare da sarrai ko nuna bambanci ba. Na tambayi ɗan masanin fika Alhaji ba Baba ba Ko me yasa Amurka ke ƙara nuna damuwa da kuma sha'awa ga tsarin demokradiyyar Najeriya? Zaɓen da aka yi wanda ya wuce ai alhamdulillah an samu gyara to so ake kuma a ƙara samu gyara akan wannan Amerika suna so wannan abin ya yi kyau ɗin saboda in zaɓe ya yi kyau aka samu demokradiyya su ma za su samu moriyar zaɓe da a ci gaban kowace ƙasa yana da alaƙa da yadda gwamnatin ƙasar take tafiyar da ayyukanta. To in aka yi zaɓe wanda an zaɓe ne aka yi shi lumana kuma da gaskiya Ko wane ne ya samu nasara zai rike amanarsa zai rike amanar jama'arsa kuma zai aiki tsakanin da Allah. Idan aka samu wanda aka samu kwanciyar hankali su ma su samu more wannan saboda kasuwanci da ke tafiya tsakanin ita Najeriya da su zai ƙara bunƙasa. Hassan mai na kai na muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.